Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 21 da shida Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalar dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar 1 ga watan yuli shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Shugaba Xi Jinping na kasar China ya ja kunnen yankin Hong Kong daga kausa harshe a yau Asabar. masana kimiyya sun bayyana wani sabon binciken da ke nuna cewa kudar tsando da ke haddasa ciwon barci a kasashen nahiyar afirka tana dauke da wata kwayar cutar da ka iya kawo ta ita kanta har yanzu kuma akwai mutanen da dama da ba a gansu ba kuma ana kyautata zaton cewa ruwa ya cinye su bayan da wani kwale-kwalen da suke ciki ya nutse dab da gabar kasar libya kanin labaran kenan aka ji yau take ranar tunawa da kuma wayar da kan al'umma game da muhimmancin kungiyoyi a faɗin duniya to alfanun da ake samu cikin wannan kungiya mu shine haɗin kai dai bunƙasa noma kasuwanci kiwo duk yana ciki kuma muna ƙara samun haɗin kan jama'a ƙasar japan ta baiwa najeriya tallafin motocin ɗaukan marasa lafiya Motocin dai da ministan lafiyar Najeriya Isaac Adewale kaddamar bayan karɓar su a dandalin Eagle Square Abuja ya ba da umarnin tura su manyan cibiyoyin kiwon lafiya a fadin Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Neja sun kama jami'an 'yan banga biyu da ake zargi da hannu a haddasa rikicin garin Kwantagora. Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaba Xi Jinping na kasar China ya ja kunnen yankin Hong Kong daga gausa harshe yawa sabar yayin da yake jagorancin sabon wato bikin rantsar da sabon shugaban wannan birni yana mai faɗin cewa hukumomi a Beijing ba za su yarda da duk wani yunkurin kalubalantar ikonsu ba. shi ya faɗa wurin taron cikin shekaru ashirin da komawar yanke hannun china daga ƙasar ingila cewar duk wani yunkurin yin illa ga ɗiyaucin China da tsaronta da ƙalubalantar gwamnatin ƙasa ko yin amfani da Hong Kong wajen gudanar da ayyukan zagon ƙasa a kan China matakai ne da suka wuce gona da iri waɗanda san ba za su karɓu ba. bai bayyana matakan da za a iya ɗauka zaman ƙalubale ga ikon hukumomin china kan yankin ba to amma cikin 'yan shekarun nan ana samun ƙaruwar fusata da abin da mutane da yawa suke ɗauka zaman jan kafar da china take yi wajen cika alkawarinta na sanyawa mutanen yankin su rika zaben shugaban su kai tsaye wannan ya ƙara wuta kiran da aka fi tsarin demokuraɗiyya da kuma 'yancin yankin daga ƙasar china masana kimiyya sun bayyana wani sabon binciken da ke nuna cewa kudar tsando da ke haddasa ciwon bacci a kasashen afirka tana dauke da wata kwayar cutar da ka iya kawo karshen ta ita kanta kudar tsando tana yada ciwon barci ne wato da take dauka daga dabbobi zuwa ga dan adam kuma an sha samun annobarta can baya masana yanzu sun gano cewa kudar tsando wadda take haihuwar 'ya'yanta da rai kuma tana ba su nono tana dauke da wata kwaya cuta mai suna wiggles worthia a cikin nonon nata wadda take bayarwa ga 'ya'yan nata wannan kwayar cuta tana da matukar muhimmanci ga kudar tsando domin idan ba tare da ita ba kudar ba za ta iya haihuwa ba masana daga jami'o'in yale da fabia sun bayyana cewa kudar tsando tana dogara kan kwayar cutar wiggles wobia domin samun sinadarin vitamin b wadda ba ta iya samarwa da kanta kuma ba ta iya samu daga jikin jinin da take sha na mutum ko dabba da ta ciza wadda shine kawai abincinta idan babu wannan sinadari na vitamin b kuwa ba za ta iya samar da abinci ga 'ya'yanta ba kuma da haka sai yunwa ta kashe su masanan sun yi nazarin inda kwaya cutar take ɓoya cikin kudar tsando ƙudar tana samar da wani sinadari na protein mai gina jiki da ke yin jagora ga kwaya cutar inda za ta shiga domin biyan bukata yayin da wani sinadarin na protein ke ɓoye ta daga kwayoyin halitta masu kare jiki daga cuta domin kada su kashe ta Gano hakan ya ba masana kimiyya sukunin ɗaukar matakai kala-kala na gamawa da kudin tsando baki daya. Suna iya samar da magungunan da za su kai farmaki kai tsaye kan kwayar cutar ta wodia ko haddasa kwayoyin halitta masu garkuwar jiki na kudar su samu sukunin kai farmaki kan wannan kwayar cuta da kansu ko kuma toshe wasu daga cikin hanyoyin da kwayar cutar take bi wajen tallafawa kudar tsando. ana samun nasara cikin 'yan shekarun nan wajen takalar yaduwar ciwon barci da kudin tsando ke janyowa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce yawan waɗanda aka samu rahoton suna ɗauke da ciwon na barci ya faɗo daga 40,000 a shekarar 1998 zuwa 2008 a shekarar ta biyar, labaran suna zuwa muku daga sashen wasu na murya amurka a washington dc har yanzu akwai mutane da dama da ba a gansu ba kuma ana kyautata zaton ruwa ya cinye su bayan da wani kwale-kwalen roba dauke da mutane fiye da ɗari ya nutse dab da gabar ƙasar libya a cikin wannan mako hukumar kula da ƙaura al'umma ta duniya ta ce kwale-kwalen ya fara nutsewa 'yan sa'o'i kaɗan bayan da ya bar ƙasar da ke afirka ta arewa wani jirgin ruwan da ke wucewa a lokacin ya ceto mutane 80 ya miƙa su ga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya mai suna HMS Eco wanda ke cikin tawagar jiragen ruwan yakin tare da turai masu kokarin dakile safaran mutane a tekun Bahar Rum. Mai magana da yan hukumar ta IOM ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewar bakin hauren ba su san tsawon lokacin da aka shafe kafin a ceto su ba to amma sun rike wasu gaɓoɓi na wannan jirgi a cikin ruwa har zuwa cikin dare lokacin da aka cece su hukumar ta ce har yanzu akwai mutane 60 da ba san inda suke ba jirgin ruwan yakin Birtaniya HMS Eco ya gudanar da ayyukan ceto mutane sau da dama cikin wannan makon a teku inda jiya juma'a ya mika mutane 550 ga hukumomi a birnin brindisi mai tashar jiragen ruwa kasar italiya dubban 'yan afirka sukan bi ta wannan barauniyar hanya mai tsananin hatsari wajen kokarin kaiwa ga turai kusan dubu ɗari sun isa nahiyar ta turai zuwa yanzu ci wannan shekara yayin da dubu goma cikinsu suka isa wannan sati kawai mutane fiye da dubu biyu sun mutu cikin teku a kokarin kaiwa ga turai a bana an gurfanar da wani ba amurke gaban kotu dangane da sace wata ɗaliba 'yar ƙasar china da ke karatu a jami'ar jihar illinois a garin albana a jiya juma'a aka tuhumi brand christensen mai shekaru 28 da haihuwa da laifin sace yanyan zang mai shekaru 26 da haihuwa hukumomi sun imanin cewa zan ba ta da rai yanzu a jibi litinin christensen zai bayyana gaban wata kotun tarayya an sace zan ran tara ga watan yuni lokacin da take ta hanyar zuwa sanya hannu kan takardar hayar gida a garin na abana masu bincike suka ce hotunan bidiyo sun nuna ɗalibar tana shiga wata mota baka kira saturn astra irin motar christensen labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 1 ga watan Yuli a matsayin ranar tunawa da wayar da kan al'umma game da ƙungiyoyi a faɗin duniya. Kan wannan rana ne wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da wasu shugabannin ƙungiyoyi a jihar Oyo. sunana umar abubakar ana mallaka da umar a hada jabu ni ne mataimakin ciyaman na kwamiti kuna da kungiya eh hakika muna da kungiya menene sunan kungiyar ku a sunan kungiyar mu hausa farmers multipurpose cooperative society limited oyo state takamammai menene makasudin kafa wannan kungiya a ah, makasudin kafa wannan kungiya shine taimaka ma juna bisa ga kiran da gwamnati ta yi ga 'yan najeriya cewa su tashi su zama masu kokarin ci da kansu da kuma ba da goyon baya ga kiran da ta yi shine mu muka taimaka wajen kafa wannan kungiya da me da ne aikin wannan kungiya aikin wannan kungiya shine taimaka ma juna da kuma noma kiwo da sana'a wanda yake dama akan wannan sana'a aka same mu kuma har muka zama wa'annan manoman tun tana kungiyar hausawa har ta zama kowa yamurai na ciki yarbawa na ciki egede na ciki kai kabilu da dama kuma gwamnati ba mu goyon baya ina kuke samun kuɗin gudanar da wannan kungiya to alhamdulillah wannan kungiya muna gudanar da ita ne ta cikin mu amma su karfi daga cikin mu suna taimakawa da su daidai gwargwado kuma matsakaita su ma su ba da gwargwadon abin da za su iya ƙanana su ma su bayar domin taimaka ma juna a wajen gudanar da wannan al'amura da ya shafi ma ko da wata matsala ta samu dan uwanmu don muna iya taimakawa mu ga cewa mun miƙar da shi sai ba tare da gaza ba insha Allah waɗanne irin matsaloli ne kuke fama da su a cikin wannan kungiya to a wannan kungiya ta mu a halin yanzu gaskiya ba ma da wasu matsaloli waɗanda muke fama da su sai dai na rashin kuɗi da yake gwamnati ta yi alkawarin taimaka mana sai dai kuma muna jiran taimakon da ya fito daga gare ta gaya mana kaɗan daga cikin nasarorin da kuka samu tun lokacin da kuka kafa wannan kungiya eh, hakika mun samu nasarori masu ɗimbin yawa don saboda mun kafa ta ne da bai wuce mutum biyar ba amma a halin yanzu muna da jama'a waɗanda ke tabbas dan mu su biyu ba za su kai ɗari biyu fada da aikin noma wanda yake da gona ɗaya ma wani ya yi guda biyar wanda ma bai fara ba ya ga sha'awar abin shi ma ya shiga kuma kasuwancin mu shi ma yana na yana tafiya daidai gwargwado ko kun taɓa samun wani taimako ga gwamnatin jiha ta karamar hukuma ko ta tarayya eh to a halin yanzu dai mun je lokal gamma mun na da su shugabannin gaba ɗaya kuma su yi mana da alkawari har na bamu gona wadatacciya wadda mu ma za mu noma a ƙarƙashin gwamnati sun yi alkawarin taimaka mana da motar noma da kuma 'yan kuɗaɗe sai dai abin bai shigo hannun mu ba tukuna taki sai sunana muhammadu mai agogo yanzu ni ne ciyaman na rikon kwarya wani irin alfanu ne ake samu ga wannan kungiya ta ku to alfanun da ake samu cikin wannan kungiya ta mu shine haɗin kai dai bunƙasa noma kasuwanci kiwo duk yana ciki kuma muna ƙara samun haɗin kan jama'a wannan kungiya ta kai shekara nawa da kafawa kungiyar nan dai shekarar ta ɗaya da kafawa nasarorin nan da muka samu da cikin shekara ɗaya ne muka same su wani kira za kai ma jama'a game da kafa kungiyoyi ko shiga cooperative jama'a jama'a dai su ba da haɗin kai kafa ƙungiyoyi kala-kala shiga cikin ƙungiyoyi yana sa ka san jama'a yana sa ka waye samu haɗin kai na kasuwanci a samu haɗin kai na noma ga baki ɗaya yana bunƙasa tattalin arziki hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a gai da Hassan, kamar yadda aka ji a farkon shirin cikin wannan makon ne kasar Japan ta baiwa Najeriya tallafin motocin ɗaukar marasa lafiya. Nasiru Adam Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. Motocin ɗaukar marasa lafiyar ƙirar Nissan Prado Jeep 31 na da dukkan kayan aikin gaggawa da ake bukata da gwamnatin Japan ɗin ta ce rukunin farko ne ma na gudumawar don akwai saura goma sha biyu na tafe. The nan ma jakadan japan din ne a najeriya novak soke ke cewa gwamnatin kasar sama na aiki da kungiyoyi masu zaman kansu wajen raba kayan kiwon lafiya a najeriya cikin tallafin japan na inganta lamuran kiwon lafiyar a najeriya motocin dai da ministan lafiyar najeriya isaac adewale kaddamar bayan karbar su a dandalin eagle square abuja ya ba da umarnin tura su manyan cibiyoyin kiwon lafiya a fadin najeriya muna ba wa japan tabbacin aiki da waɗannan motocin ta hanyar da ta dace in ji adewale wanda ya ce tallafin ya zo daidai lokacin da najeriya Najeriya ke kara ɗaukar matakan lafiya na gaggawa musamman ma don yadda hatsuran mota kan laƙume rayukan jama'a. An tabbatar dai baya ga cutar sida ba wata hanya ta biyu mafi zama kabari kusa irin hatsarin mota a Najeriya. Wasu lokutan aka rasa ingantattun motocin ɗaukar marasa lafiya don ceto rayukan waɗanda suka samu hadari da kan buƙaci kulawa ta musamman. Dr. Ahmad Gana likita ne a Najeriya da ke ganin baya ga irin wannan tallafi daga ƙasashen ƙetare akwai buƙatar sassa masu zaman kansu su zuba jari ga kiwon lafiyar. To irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkan kiwon lafiya. lafiya domin gwamnati tana da abubuwa da suka yi nauyi da yawa a kanta yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai da an dan soma an taba an kai tsakiya sai a ce kuɗi ya kare saboda haka iyakacin abin da za a iya yi kenan amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarin su a cikin harkan kiwon lafiya ana haɗa kai tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci sauran masu ayyuka asibitoci za a samu ingancin harkan kiwon lafiya a Najeriya. Wani abu ma da ya ban mamaki a nan Madina ana magana wannan asibiti asibitin saudi german in ka ji sai ka ɗauka kamar wani gari ne gaba ɗaya sai na ga ƙaramin asibiti ne ba haka ma wannan asibiti da turkiya ta buɗe a abuja ana labari kowa zai ruga ya tafi asibitin nan da na je sai na ga ɗan ƙaramin gini ne kawai ni gidan sama haka asai bambancin kayan aiki ne kawai kwarai da gaske shi asibiti ba wai gini ba ne gini kaman ado ne akwai mafi karancin abubuwan da ake bukata a kowane asibiti musamman asibitin da aka ce akwai kwarewa a wani sashi za ka samu akwai kuma dukka kayan ayyuka da kake so mutane a yawanci akan ƙara gishiri akan abun a ce maka sai an canja masa koda sannan a ce ya fita kuma ya je ƙasar indiya an je an duba sannan an ce ba ciwon koda ba ne musamman aka ce kodar ka ta daina aiki so yana da wuya kuma ka je wani asibiti a ce ma ai ba ciwon koda ba ne sai dai mahaukacin likita ne da tun can ya ce kodar ta tsaya gwamnatoci a jihohi kan sabunta gine-ginen asibitoci a yi biki har ma da yanke kyallen budewa da almakashi da sanya 'yan koroso su yi ta tikar rawa kamar ransu zai fita amma ka leƙa asibitin sai ka ga ba likitoci ba kayan aiki ba magani nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin Amin, amin, suma amin ya Allah. A gai da Nasiru, daga babban birnin tarayyar kuma sai jihar Neja, inda 'yan sanda a jihar suka ce sun kama jami'an 'yan banga biyu daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a haddasa rikicin garin Kwantagora. Rikicin da ya sanadiyar rayuka da dukiyoyin jama'a, wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya haɗu mana wannan rahoton. ‘Yan sanda a jihar Niger Najeriya sun ce sun kama jami'an ‘yan banga guda biyu da ake zargin suna da hannu wajen haddasa rikicin da ya yi sanadiyar hallaka mutane tare da asarar dukiya a garin Kwantagora. Da yammacin Alhamis ɗin da ta gabata ne dai waɗansu matasa a Kwantagorar suka fusata suka ƙona ofishin ‘yan bangar. saboda kisan gillar da suka ci 'yan bangan sun yi ma wani matashi al'amarin da ya janyo zaman ɗarɗar a garin. kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce suna ci gaba da bincike kuma za su tabbatar da an hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan tashin hankali. Waɗanda ke da hannu ga shi kama yaran da suka ba shi kashi yaran ya rasu duk mun ba da izina kama su don za mu bincika abin sosai kuma mu hukunta su don ba wanda doka ya ba izini haka. Yanzu to kawo yanzu an kama sun koko da zan da muka yi waya dai da shi eh, dpn wajen ya ce mutum biyu na hannun shi cikin wanda suka aikata wannan abu mutum biyu na hannun shi sannan ana kan bidan da kuma ke da hannu ga abin suma. a lokacin da na kira shugaban kungiyar 'yan banga na jihar niger aig ibrahim maci mai ritaya domin jin matsayinsu akan wannan lamari sai ya ce bai samu cikakken bayani ba tukun Saboda haka idan ya samu cikakken bayanin zai kira ni kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani. Kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan batsa. Yanzu ina ga maka His Excellency yana nan yana kokari yanda ma za a yi organizing workshop. Eh ma 'yan banga domin su san gashi wannan ya kamata ga abin da ya kamata su yi ga abin da ya kamata su yi in ana masu workshop lokaci lokaci lokaci ka gane ana faɗakar da su in ka yi haka sai ka yi haka in ka kama mutum ka mika ma 'yan sanda ko sojoji in suna kusa sai kuma ka ci gaba da naka aikin Ko da yake dai bayanai daga kwantagoran sun ce mutane hudu ne aka kashe a sakamakon wannan rikici, amma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce mutane biyu ne suka mutu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Allah ya kyauta a gai da Mustapha. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na ansoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aaron Adun daga Jos da kuma Usaini Karaso daga Yobe masu son sanin takaitaccen tarihin barikin ladi a jihar Filato. Za kuma a ji ƙarshen ansar tambaya kan tarihin wasan kokuwa a jamhuriyar Nijar. To bari mu fara da ƙarshen ansar tambayar Isu Lawali da Idi Ilu da kuma Sule Yusuf Kano. masu son sanin tarihin wasan kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansar da wakilin a mai jamhuriyar Nijar Sule Barma ya samo daga jigo a harkar kokuwar gargajiya Alhaji Mari Malam Dauda, wanda Sulan ya ci gaba da tambayar su cewa. Metar wai shi takobin nan da ake ba sarkin 'yan kokowa da wani irin karhe ne aka shi da zinariya ne ko kuwa wasu suna cewa yawa takobi mutane suna ba da kofi mutane suna ba da zinariya amma mu takobi shine sarauta sarauta na gargajiya takobi ya gada takobinmu na hwari wanda muka saye ta lokacin kokowa ta hwari na 1975 wanda kantu ya samu da muka yi lissafi lokacin nan babu mai yin takobi a kasuwa aka saye ta musamman ma ko jika uku da rabi ne ko jika hudu ne aka saye ta aka ba ma a kantu daga nan yanzu shekara na gaba akwai mai yin takobin sunan shi gisa a muse yake wannan na sani wani lokaci takobin nan yana yi jika namu na sefa ɗari da tamanin jika ɗari biyu har ya kai jika ɗari biyu da ashirin yanzu dai ina tsammani duk takobin nan kuma kowane shekara da kake gani wannan talatin da takwas kin nan da aka yi in ba ɗaya wannan wanda aka ba da na hwari ba saura 37 ko to 37 kin nan a sani na duk dai mutum guda yake yin su sunan shi gisa waɗansu suna ce mushi isa a muse yake kuma kowane shekara takobin nan da ake amshewa gaban mutane aka ce to kenan takobin nan ya zama budurwa kowa ya neme shi amma sabon takobi ne ake yi ministan mu na wasanni yake yin shi a bada shi kowane shekara da ake kokowa sabon takobi ne kuma da ana yin shi ana ca kan da azurfa ne kayan nan da eh, kake gani ado ado nashi wannan dai fatuna ne masu tsada amma ina tsammani karhen nashi wani lokaci a yi shi da asiye da wani mini dai karfe dai mai mai dan daraja mai karfi amma ba zinariya ba ce da eh, muna ce dai kamar azurfa ce tunda dai kan dai na azurfa ne. an jima ana harkar nan da kai kuma kana ɗaya daga cikin masu horar da 'yan kokowa dubaru da hazakar kokowa daga cikin 'yan kokowa wane ne wanda kake ganin ya fi dukkan sauran takwarorinsa hazaka ko kuma dubarar kokowa ɗauki bala haruna na da magaran wannan a ɗauke shi cikin waɗanda suka iya kokowa wanga tun da shi lokacin shi ya wuce a yanzu kuma sai a ɗauka gwani guda wanda ana cewa mansur isa na difa wannan mansur isa duk nauyin shi bai wuce kilo 75 amma ina tsammani in ya gamu da samari masu kilo 100 ba wani abu ko 100 da wani abu ka sai yadda yake tashi da su kenan don in dai azancin kokowa ne fi sabilillahi akwai su da yawa su ayi kobo babu gayya duka waɗannan gwanan yan su labo mai kafo duka waɗannan gwanan yan kokowa ne duk waɗannan eh, kasan mine ne gwanin dan kokowa kuma Allah ya sa mu harkan mu na kokowa sai muna tafiya kasashen waje ne muke harkan nauyi mu kuwa mu in kilo sattin gare ka in dai wala wala ya gama ku kana gamuwa da mai kilo 120 da ashirin to kenan tun da eh, sarmayi sarmayi ne wanda yake jin kanshi yake zawa kenan sai da gwaninta in aka diba don ka in ka gani kamar mutum mai kilo mai nauyin kilo saba'in ya ka da mutum mai kilo 100 ko ko da wani abu ai akwai gwaninta don dai karhin su ba ɗaya bane kenan wannan don ka mutanen nan da na baka in dai ana lissahin dai masu hikiman kokowa daga nan aka je wajen mutanen nan ya kamata a tsaya fi sabidin To sai kuma ansar tambayar su Hussaini Karasuwa da Aron Adun masu son jin tarihin garin Barkin Ladi da ke jihar Filato. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar da wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji ta samo daga wani masanin yankin wanda ya gabatar da kansa kamar haka. Sunana Joseph Chalom jack chairman na rob district development association to uh, menene tarihin wannan gari ko kuma ƙasa ko yanki na barikin ladi a takaice da zan ce uh, barikin ladi tana cikin gunduman rob ne kamar yadda na faɗa miki cewa ni ne chairman na development na association na rob district ɗin uh, ita rob district ita kanta tana cikin gundumomi na kasan birom kusan na goma sha ɗaya bisa ga tarihi ɗaya lokacin da birom sun suma warwasuwa daga riyom aka sami gunduman vuan wato vom kenan su kuru su du su gel su haifan su fan su foron da sauransu sai kuma ka sami rob a bisa ga rubutun wani bature wai cj ames wanda ya compiling gazette na 1933 eh, ya ce gunduman rob a cikin yadda aka warwasu an fara yin waɗannan gundumomi ita ce kamar kusan na karshe to gunduman rob dai mutanen da suka fara ta kabilan birom ne su sun zauna wajen suna noma wajen suna farauta suna komai da komai gidajensu da sauransu kuma kin san aca hatsi ce wadda ta bayyana sosai a kasan birom ba kasan birom kadai ba su saudan kaduna su saudan bauchi har zuwa su niger republic da sauransu a kasan rob din muna da garuruka kamar haka banda ita barikin ladi akwai ɗoron babuji akwai ganan daji akwai buka bakwai wato yadda aka samu wannan garuka lokacin da turawa suka zo suka fara samun kuza a nan a kasan plateau an fara da wani guri ne can kusa da babbale a 1907 sai kuma aka zo aka samun kuza kuma a nan bukubaru wato dusan da akwai dinya shine an adulteratin suna ya zama bukuru eh, a 1909 to a wannan same 1909 din a ganarop ana kiranta kufan shine aka samu kusa to lokacin kabilu na birnin su ne wa'anda an yi amfani da su don haka kuzaɗe to lokacin da yakin duniya na farko ta ɓallo to tura suka gano cewan labor wato mutane masu aiki na kasan birnin ba za su ishe su a samu kuza wadda ana bukata don a bungasa su industries don a kera kayan yaki ba sai aka aka fara kawo mutane daga kano daga bauchi daga yola daga borno daga koina har mutane chadi ma a nan dama eh, muna su wai bagarmi mm-hmm. duka suka zo to a lokacin da sun zo su ba su saba da cin abinci na yan kasa ba mm-hmm. so dole ne a samar musu wadda zai rika dafa musu abinci to mace na farko wanda ta fara dafa abinci a barkin ladi that was between 1925 to 39 sunanta hajiya ladi to tana dafa abincin nan ni na ji bisa ga tarihi ma ba wai yan mu bakaki mutane su ne masu cin abincin ba turawa a lokacin ba su da yawa kuma ba su da inda su dafa abinci har ma su kan ci abincin ta to a lokacin da ana biyan kuɗi ranar sati to kowa ya tambaya wai ina za ka za ni bariki to gurin da tana dafa abincin sai ya developing ya zama kamar bariki ko a gaskiya ba eh, sai aka sa sunan eh, barikin ladi amma kuma ainihin inda iya barkin ladi take sunanta gwal wannan gwal ɗin ba na wajen barkin ladi kadai ba kadunan bom inda tura suka yi fitina dinnan ita ma sunanta gwal to a takaice a cikin geography na birom wato kasan da ta yi doro ta ɗan laɗe zuwa inda akwai tafki to ita ce gwal ɗin kuma tana da aukin arziki ma abubuwa na gona to a lokacin sai kuma akwai itatuwa sai akwai wani abun da aka yi shi wai aladin jeji mai hakorin nan eh, sun yadu a wajen sosai to sai a nan gol din kuma sai aka kafa irin farauta saboda a samu a kange irin aladin eh, jejin nan saboda mutane su samu su yi noma don wurin yana da taki mai kyau sosai ciyayi da sauransu lokacin ba shanu da yawa so a wajen ne kowane shekara in an yi kusan noma sai a yi gayya don a zo a yi farautan wannan aladin jajin nan don yana da mugun barna ko gindin itace ma zai ci gindin itace sai fada da shi balanta a ce wai su doya su goza da sauransu to kin gani zuwan kuza sai ya zo ya canja sunan zuwa aladi saboda ita wannan mata da yawa bisa gaskiya sunan da an bari ladi din yana da kyau amma asalin yadda aladin jejin na ya ba mutane wahala da kuma yadda gurin an santa da taki doron da ta yi zuwa wajen tafki din nan da ana noma na samun hasi da ta samu wannan sulan gol din to yanzu sai an mance da shi to bisa ga tarihi na na kowane kabila da kuma a ko'ina duniya inda mutanen kasan sun saba samun ainihin tushen wani abu to suka rike sunan kenan za a iya cewa dama akwai mutane a gurin kafin a kafa wannan barikin kenan na ladi gonaki haka akwai mutane sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin mr joseph chalon jack shugaban kungiyar gaban gundumar rob a jihar plateau da kuma alhaji mari malam dauda masanin kokowar gargajiya a jamhuriyar niger da wakilanmu da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. Shugaba Xi Jinping na kasar China ya ja kunnen yankin Hong Kong daga kausar shi a yawa saboda yayin da yake jagorancin naɗin sabon shugaban wannan birni yana mai fadin cewa hukumomi a Beijing ba za su yarda da duk wani yunkuri na kalubalantar ikonsu ba. masana kimiyya sun bayyana wani sabon binciken da ke nuna cewar kudar tsando da ke haddasa ciwon barci a kasashen afirka tana dauke da wata kwaya cuta wadda ka iya kawo ta ita kanta masu mu a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed da ya taya na gabatar da shirin da kuma salman abu wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr jona nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe tara da rabi na dare agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi agogon ghana salamu alaikum